تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kuma dawo da mu yau sha biyar ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu ko yayin da ya daidai da 24 ga watan wato bakwai shekara 2012 sha kai Allah kaɗai nake roƙo kada Allah ya sa abin da muke karanta ya zama musiba a kanmu kafin mu ci gaba kamar yadda aka saba a larance akwai ainihin wato sanarwa na farko akwai maganar muhadara da za mu yi ranar asabar a masallacin ɗan uwa malam hamisu efi da ke can unguwar gwari tsakanin wato unguwar kaji da kawo karfe goma na safe sai ranar lahadi a masallacin smc da ke unguwar dosa karfe tara da rabi zuwa goma sai kuma ranar ainihin wato monday a kinkinau wato rimerot balayin biba kinkinau insha shi kuma karfe tara da rabi shi ma zuwa goma su yi ranar talata a makarantar misbahu da ke unguwar rimi karfi tara da rabi shi ma zuwa goma na ainihin wato safi allah ta'ala ya ba da ikon zuwa na biyu sai maganar taimako da aka saba wannan kudin nawa ne wannan wasu mata ne suka aiko da wannan dubu sha biyar din da ƙwar'anai guda nawa ne ma guda hudu allah ya saka masu da alheri da kuma wannan ainihin wato shadda suka ce a asusun marayu sai kuma wannan wata ce ita ma ta kawo Allah ya saka mata da alheri sai wata malama Maryam ta aiko da ainihin wato dubu ne goma ne ko dubu goma ne saboda akwai wata Maryam da ta aiko da shadda wannan sai kuma wata baiwar Allah ita ma ta aiko da naira dubu ɗaya zan kawo sai wani bawan Allah shi ma jiya ya ba da naira dubu biyar cewa suna shari'a da wasu mutane a sa cikin addu'a tunda suna so su zalunce shi Allah ya dora su akan su Allah ya dora shi akan su wannan shine a takaice sai wannan jummai Yunusa ita ma ta bada ainihin wato 500 Allah ta'ala ya sa mu dace sai maganan malaman makarantun firamare akwai wani abu da ya faru duk da magana tana da tsawo amma zan fara tsokaci a kansa wannan tunda magana ce ta adalci to din da kaga al'umma na zaune lafiya adalci ne ke zaunar da su lafiya kuma mu a addinin mu Allah ya umarce mu a yi adalci ga musulmi da wanda ba musulmi ba to in ana yin adalci sai kaga an samu zaman lafiya wayannan malamai ne na firamare aka ce za a yi wani bincike kuma adadin wa'inda ke rubuce a nan gurin sun kai wajen 150 wasu ba su da wata sana'a sai wadan karantarwa aka zo wasu ma lokacin da aka ɗauki wannan matakin na cewa za a yi kaza za a yi kaza ba sa nan sun tafi aikin haji amma wasu saboda izgili da ganganci suke cewa to mutum ya tafi aikin haji ina ruwan su suka sashi aikin haji ina fata an fahimtawa ɗaya daga cikin rukunan addinin musulunci a to wannan takaddar bari zan haska malam muktar sai ka haska ta a gani lokacin da sani daba yake ainihin wato ciyaman bayan abin da ya faru in mutum ya duba nan zai ga an replacement eh, eh, wannan zai ga an sa zai ga an replacement of teachers wanda ya sa hannu ya yadda cewa lallai a ɗauki wa'annan malaman a ci gaba da biyan su albashi amma yau wajen shekara ɗaya da rabi wallahi suna zaune ba sa komai sun bi duk wanda suke ganin za su bi don a duba matsalar su in ya tabbata ba su da laifi a mai da su aiki ba a yi ba akwai yan majalisu da aka ce sun bi akwai bala'inusa wanda kun san dan majalisa ne na nan yankin shi yasa muke cewa ku dinga hankali da wa'annan mutanen in za ku mutu akan mutum to ku san wa akan wa za ku mutu ko kuwa don an dade ana tara kura a tada mota sai ta faɗa muku kura sai ta yi sai ta gaba yanzu akwai da yawa wanda aka zaɓe su kun daina ganin kowa ne sai zaɓi ya sanan za ku ƙara ganin su saboda haka sai ku yi a hankali sannan akwai dan majalisa wani honorable muhammad yusuf ali sun ce sun bi duk mutanen da suke ganin cewa za su abin da muke kira muna kira ga gwamnatin jihar kaduna wayannan mutanen ba matsala ba ce kadai ta musulmi a wanda ba musulmi ba lallai yana buƙatar waɗannan mutanen a yi musu adalci wannan adalci shi zai kawo a ci gaba da zaman lafiya Allah ta'ala ya bada ikon ƙara abin nan akwai sauran bayanai akan wannan takardar na ci su rubuto min abin da ya faru sai gobe in an rubuto min cikakken abin da ya faru sannan dan ƙara ainihin wato yin bayani a ainihin wato kansa wannan shine Allah ta'ala ya shirye da mu sannan bayan wannan sai maganar ainihin wato makanar wannan makarantar da ke nan bayan gona an fahimta yi secondary school ce to mu yan unguwan nan mu ne ya kamata a ce mun raye makarantar dan ba daidai bane a raye makarantun wasu guri mu ko makarantun mana gida sun yi me sun mutu to da haka iyaye su ji tsoron Allah duk inda ake da harkar karatu to zaka ga matsaloli a cikin al'umma suna yin sauki duk inda kuma aka yi nisa da harkar karatu to zaka ga matsaloli suna yawa suna karuwa saboda haka wannan makaranta tana buƙatar ɗalibai ɗaliban da suke nesa ma za su iya karɓo taransifa su ainihin wato dawo kusa wannan faɗakarwa ne akan wannan saboda ai ci gaba aka kawo ba shari aka kawo ba alheri ne to mu ne kamata a ce mun ainihin wato raya wannan makarantar abu na ƙarshe sai maganan ainihin wato dr dr ahmad shugaban sufurin kansu for shari'a in najeriya an kai masa hari za a kashe shi wannan ya faru ne sakamakon abubuwan da ake da tuhume-tuhume a kansu wanda ya sauraro laccar da ake shiryawa ta ramadan a gidan rediyon tarayya na kaduna ya ji bayanan da ya yi sannan yana daga cikin mutanen da yake na ashaddan nasi a adawatan akan foliyo to wannan yana daga cikin asbab ɗin da ake ganin saboda su wasu ainihin wato suka be shi saboda wannan ake ganin cewa da wasu dalilai wanda ake ganin cewa ya kamata ya tafi lahira don ba Allah bane ya kashe ka babu wanda ya sai kashe ka to saboda haka yake da buƙatar addu'a gurin yan uwa musulmi a ci gaba da masa addu'a Allah ya ci gaba da tsare shi sannan kuma imam shafi'i yana cewa tamanna rijalun an amuta wa in amut fatilka sabilul lastu fiha bi auhadi wasu mutane suna ta gurin in mutu ya ce to zan mutu amma wata hanya ce wacce in na mutu ba ni kaɗai ba ne farau a kanta ina fata an fahimta kuma da zalunci a ce saboda zalunci kan mutu gara a ce ka mutu kana kokarin tabbatar da gaskiya da adalci in an je gaban Allah kai ma azur ne wannan shine shi yasa wanda suka tashi suke ta kokari dare da rana ba su da wani kokari sai su ga manzon Allah ya mutu Allah ya saukan ya kwantar musu da hankali ya ce su yi haƙuri innaka mayyitun wa innahum mayyitun kai za ka mutu su ma za su mutu ina fata an fahimta sannan za a zo gaban Allah za a dinga jaya wannan ya ce kai ka sa na Allah ya tsine ma wannan ma ya ce kai ka sa na Allah ya tsine ma saboda haka muna roƙon Allah da dukkan sunayensa masu tsarki da siffofinsa maɗaukaka duk wanda yake da hannu gurin ƙoƙarin ya ga an kashe shi to kafin shi ya mutu Allah ya kaso shi muna wannan addu'a kuma za mu ci gaba da yi kuma kun san watan da ake aika addu'a ne saboda haka kar a yi ƙasa a gwiwa a ci gaba da aikata an fahimta yi kuma mun san cewa da gaske ne Allah yana karɓar addu'a wayannan su ne bayani sai wannan wata baiwar Allah ce ta ba da ainihin wato naira dubu biyar ne ko malama wato maryam ta ba marayu Allah ya saka mata Allah ya ji kan mijinta amin Allah ya ji kansa ya kuma sa mata albarka Eh, ko ya samu mijinta albarka saboda aurenta ta yi aure ne eh, sabo ko to Allah ya sanya ma auren albarka baraka barakallahu lahuma wa baraka alaihima wa jama'a bainahuma bi khairin kamar yadda annabi ya ce sannan wani bawan Allah ma ya bada ainihin wato shi ma dubu ɗaya ko sannan sai wata ah, eh, bawan Allah ya bada dubu ɗaya Allah ya biya masa bukatarsa amin sannan su ne zama dubu shida ga baki ɗaya ko الله ya على الحيل alheri wannan أكرمك الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير الإمام ابن كثير عليه رحمة الله yace na Allahu tabaraka wa ta'ala ibadahu almu'minina Allah ya hana bayansa mu'mine an yi walul kafirina su jibinci kafirai su so su wa an yattakhidhuhum awliya'a sannan su rike su a matsayin masoya yusirruna ilaihim bil mawadda wanda za su dinga asarta boye soyayyar su a zuciyarsu suna son su min dunil mu'minina kofa bayan ainihin wato mu'mine ibn abbas radiyallahu anhu yake cewa kana al-hajjaj bin amr wa abi huqay wa bini zai zaid yabdununa bi nafarin farin al ansari liyaftinuhum an dinihim wayannan mutanen sun kasance suna zama da ainihin wato yahudawa amma wayannan yahudawan sai su da cewa ai muna nuna ƙaunar san ne a baki amma ba ma san su a zuciya فقال رئافة بن المنذر وعبد الله بن جبير min بن خيثمة لأولئك النفر sai suka ce ma wa'annan mutanen ijtanibu haula ilyahud wa'annan yahudawan fa da kuke zama da su ku nisance su la yaftinukum an dinikum kada su fitine ku a addinin ku su fitar da ku daga yima Allah da'a daga yiwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da'a wa'annan mutanen suka ki suka kiyarda sai sun zauna da su sai Allah ya ce la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minina sannan kalbi daga abi sale daga ibnu abbas yace nazalat fil munafiqina wannan ayat ta saka akan munafikai shine Abdullah bin Ubay bin Salun da masu goyon bayan sa kanu sun kasance ya tawallawna yahuda suna jibintar yahudawa wa humul mushriki wal mushrikina ya'tuna wa bil akhbar sannan sun jibinci ainihin wato mushrikai sai zamanto suna zuwa musu da labarai wayannan mutanen da suke ainihin wato ake ganin a zahirinsa musulmi ne suna tare da ainihin wato musulmi to sai ya zamanto suna da kawance da yahudawa da kuma mushrikai duk abin da aka kulla na addini sai su je su warware su faɗa ma yahudawa su faɗa wa mushrikai wa yarjuna an yakuna lahum az-zufr ala rasulillahi sallallahu alaihi kuma kullum fata suke yi Allah ya ɗora mushrikai da yahudawa akan manzon Allah sai Allah ya saukar da yana gargadi cewa to ku masu imani kada ku kuskura ku yi halin irin halin da waɗannan suke yi waɗannan munafikan shi yasa muka ce munafiki daban sahabin annabi daban ba abin da ya hada zama munafiki ya zama sahabin annabi munafiki bai ma zama musulmi ba ballantana ya zama sahabi ina fata an fahimta don qur'ani ya rarraba don mun ce duniya gida biyar ce ko dai ka zamanto sabiquna awwaluna min al-muhajirin wal ansar duk duniya yadda aka kulle kofar annabta haka aka kulle kofar wani ya daga hannun shi ce yana daga cikin muhajir haka aka kulle kofa wani ya daga hannun shi ce yana daga cikin ansa to in baka daga ciki sai dai ka zamanto kana daga cikin alladhina tabauhum bi ihsanin shine ka rayu akan aqidar da suka rayu sannan aikin ka duk sanda aka kira sahabi ka ce radiyallahu anhu kamar yadda Allah ya ce walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim in baka daga cikin ansar yanzu duk duniya babu baka daga cikin muhajir baka daga cikin alladhina tabauhum bi isanin to ko ka zama arne tsantsa ko munafiki tsantsa kuwa ba zai fita daga wannan ba shi yasa bayan Allah ya gama yace alam tara ilal ladina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitabi sai nuna cewa dama da munafikai da yahudawan duniya da kiristocin duniya duk haka ake tafiya ina fata an fahimta inda dai wajen yakan addinin ya ce za ka yi mamaki ka ga wani da riga ta musulmi amma kuma a haɗa kai da shi yadda za a yi ma addinin Allah kwaf ɗaya shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya faɗi wannan muqatil yake cewa wannan aya ta sauka a kan ibn hatil ibn abi ata wa kanu yuzhiru al-mawaddata lil kuffari makkata ya kasance yana bayyanar da soyayya amma ta fili kan kafiran makka Ibn abi rafi yake cewa inna ubaidallahi bin abi rafi akhbarahu ya bashi labari ya ji abi bin abi talib yana cewa ba asani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana wa zubairi wal miqdad a watar wayan hadda khalid bin walid fa qala sai manzon Allah ya ce musu intaliqu hatta ta'atu turauda khaki ku tashi ku tafi wani guri rauda wani guri ne tsakanin makka da ainihin wato madina fa inna biha dha'ina ma'aha kitabun ku je za ku ga wata tsohuwa tattare da ita akwai wasiƙa fakudu minha fakuduhu minha manzo Allah ya ce ku karɓo min wasiƙar daga gurinta fantalaqa fantalaqna ta'ada bina khailuna hatta atina rauda yace sai muka zaburo dokunan mu nan da nan sai da muka je wannan gurin da muka je fa'ida idza bidda'ina sai ga wata tsohuwa sai muka ce mata ba mu wato wasiƙar da take tattare da ke sai ta ce ba komai tattare da ita sai suka ce mata wallahi karya ne wanda ya faɗa musu maganan nan falayan ta hawa ne ko dai ta kawo wasiƙa ko kuma su yi mata tsirara sai ta cire ainihin wato wasiƙa sai ta ba su bayan ta cire wasiƙa sai ta ainihin wato ba su da aka dawo da wasiƙar mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yasa aka buɗe wasiƙar a karanta abin da ke ciki bayan an buɗe wasiƙar an ga abin da ke ciki sai manzan Allah ya kira hatim ibn Abi a ta ce masa me yasa kai haka sai yake ce masa ya ya rasulullahi yace wallahi ba nayi wannan bane saboda shakka ko kwanto akan addinin ka amma ka san cewa ni ba mutumin Makka bane ba ni da kowa ban da alaka da mutanen Qurayshawa amma mutanen da ke tare da kai a cikin Makka Qurayshawa ne sun baro dukiyarsu da iyalansu suna da wanda zai kula musu ni kuma ban da wanda zai kula musu da su sai sai na umar sai manzan Allah ce eh, wannan magana da ya faɗa ya faɗa gaskiya abin da ya faɗa cewa ba ya yi bane saboda shakka akan addinin Allah ko saboda munafunci ko kaza haka ne yana faɗa wannan magana sai umar ya miƙe ya ce da da'ani bu un hadal munafiq balle in cire mu wannan munafikin waya sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce masa ai innahu qad shahida badara mutum ne fa wanda ya je yakin badar kuma mun karanto a baya Allah ya ce fi'atun tuqatilu fi sabilillahi sai manzon Allah ya ce masa ma yudrika la Allah ya tala ala ahli badrin fa qala i'malu ma shi'tum ina ba ta fahimta me ya sanar da kai ba Allah ya ce ma mutanen badar ba ku aikata abin da kuka dama fa qad gafartu lakum na yafi muku wannan shine abin da malamai suka ainihin wato faɗa a ciki da haka Allah sai ya ce wa man yaf'al zalika duk mutumin da ya aikata haka ya kama wani makiyin Allah ya riƙe a matsayin masoyi wannan aƙida ta alwala wal bara'u kamar yadda muka fara tana da muhimmanci yanzu a duniyar musulmi sai an dawo da ita ka so wanda Allah ya ce a so shi wanda Allah ya ce a kishi ka kishi kowaye sai ka zauna lafiya ina fata an fahimta saboda haka wannan shine da haka gurare da dawa Allah zai ce mana ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu al yahuda wan nasara awliya sai ce ba'duhum awliya ba. sashin su yana ainihin wato kaunar sashi ne sai Allah madaukakin sarki ya ce a turiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina wayannan ayoyin suna nan da yawa a cikin alqur'ani shi yasa Allah zai ce wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir a lokacin da kuka daina kin duk wanda Allah ya ce a kishi kuka kishi to sai kuma ka dawo duk wanda Allah ya ce a so shi ka so shi ka cire hassada da takabbur da girman kai da jin na'isa a'a in dai Allah ya ce a so mutum to ka ainihin wato so shi wannan yana daga ainihin wato ciki da haka wannan yana daga cikin manya-manyan musibin da muke ainihin wato fama da su shi yasa Allah ya ce fataral na fi qulubihim mardun yusari'una fihi duk wanda yake zuce shi akwai rashin lafiya kullun zaka ga yana mailu yana gaugawa yana karkata zuwa ga makiya Allah kuma dama Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufara 'ala al-iman iyayenku da yan uwanku ma Allah ce kada wanda ya kuskure ya rike su a matsayin masoya wanda zai jibinci al'amarin su in suka nuna sun fi san addinin Allah akan kafirci Allah ya ce wa man yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun wanda ya kama wani makin Allah ya rike ta wannan yana daga cikin ainihin wato azzalimai dan haka maganan yadda za a haɗu a gina ƙasa daban maganan addini kuma daban kamar yadda ake faɗa cewa Najeriya one nation ƙasa ɗaya ko kuma kowa ya san gidan uban shi wannan haka take yawa ƙasa ɗaya ce amma kowa in an tashi ya san inda ya fara kowa ya san gidansu wannan shi ne to sai Allah ya ce wa man fa'ala zalika wanda duk ya aikata haka fa laysa min fi shay'in shi a gurin Allah ba komai bane malamai suka ce bai kan komai na addinin Allah illa an tattaqu min tuqa sai fa idan mutum ya riki mu'amala da kafare a hali na ba shi da ƙarfi don ya mu'amala da su ta baki don ya kare kansu daga ainihin wato sharrinsa wannan illa an tattaku minhum tuqa imam al-kisai ya karanta tuqa bil imala illa an tattaku minhum tuqata bil imala da ainihin wato imam nafi da hamza bain at-tafhim wal imala wal baqun bit tafhim sannan yaqub da mufaddal an asim sun karanta illa an tattaku minhum wato taqiyatan ina fata an fahimta maimakon illa an tattaqu minhum tuƙa sun karanta illa an tattaqu minhum taqiyatan wannan shine da haka suka ce ainihin wato akan ce taqaitu tuqatan wattaqa taqiyatan wa taqwa fa idza qulta ittaqaita kana al masdaru al ittiqa wa inna ma qala tattaqu min al an faɗa ainihin wato tattaquna min al daga iltiqa don wani lokaci akan samu masdarin wani fi'ili zo ya tsaya matsayin wani fi'ili maimakon a ce illa an tattaƙo minhum alittiqa sai aka ce tuƙa kaman wa tabattal ilaihi tabtila ai kun ga mazdar tabattala ya tabattalu mazdar sa shine mai tabattulan maimakon a ce wa tabattal ilaihi tabattulan sai aka kawo mazdarin tabtilan sai wakil tabattulan ina fata an fahimta wannan yana daga ciki to wannan ainihin wato magana ta ainihin wato taqiya din nan da Allah ya ce illa an tattaqu minhum tuqa malamai suka ce shine illa man khafa fi ba'd buldan sai dai wanda ya ji tsoro a sashen wasu garuru haka ibnu kasir ya faɗa awul awqat ko wasu lokuta min sharrihim daga sharrin su kafirai falahu an yattaqihum bi zahirihi to ya samu dama yi mu'amala da su ta zahiri la bi batinihi wa niyyatihi ba wai a zuciyarsa da niyyarsa ba cewa wai yana son kafara ina ba ta an fahimta in ka nuna musu abu a bayyane to kar ya zamanto kuma abin da ke bayyane shine yake cikin wa yake cikin zuciyarka kamar yadda ainihin wato imam al-bukhari ya rawaito daga abi darda yace ki cewa inna la nashkuru fi wuduhi aqwamin idan mun hada ko mutanen da a fuskar mu sai mu nuna musu abin da suke mana muna musu godiya amma wa qulubuna tal'anahum amma zuciyar mu tana tana kin su tana tsine musu saboda sharrin da suke da shi kun san ana yin haka akwai mutumin da baka san shi amma haka zaka hakura kai mu'amala da shi in yazo ka lallaba shi Allah Allah kake ya hakure yi min ya tafi saboda ka san sharrin shi imam al-bukhari yake cewa al-imam hasan al-basri ya ce at-taqiyatu ila yawmil qiyama wannan matsalan tana nan har ranar tashin alkiyama in musulmi ya samu kanshi a daula ta kafirai to dan ya kare kanshi daga addini ba zai fito ya nuna kyamarsa ba sai mu'amala ta zahiri ya nuna yana kaunarsa amma a zuciyar shi kada ya kuskure ya sa cewa yana su sufyan sauri da ibnu abban suka ce laysa taqiyatu bil amal ba a yin taqiya ta hanyar aiki wa inna mattaqiyatu bil lisan kawai ana yin ta ne dawa da harshe in ka faɗa abu sannan kuma aiki ya biyo mai ya biyo baya to matsala ta yi ta biyo baya da haka suka ce wa ma'ana al'aya an Allah ta'ala na halmu'mini na amwalatil kuffari Allah ya hana ainihin wato mu'minai su jibinci kafirai illa an ya kuna kuffaru galibi na zahiri na alal mu'minina sai fa in ya zamanto kafirai su suke da nasara akan ainihin wato masu imani aw yakuna almu'minu fi qaumi kuffarin ko mumini ya kasance cikin wata jama'a ta kafare ya khafuhum yana jin tsoron su to a wannan lokacin sai mu'amala wajen zama da su ya nuna yana kaunar su bil lisani da harshe amma wa qalbuhu mutma'innun bil imani amma zuciyarsa tana tsana imani daf'an an nafsihi daf'an saboda ya tunkuɗe wa an nafsihi kan shi mudaratihim cutar da za su yi masa ma an kana min matukar ya samu iko min gairi an yastahilla daman harama amma ba tare da ya haramta ya halatta jinin haramun ba au malan haraman ko kuma ainihin wato dukiya ta haram ya halatta ta au yuzhirul kuffara ala auratil muslimina ko kuma ya zamanto yana zaune tare da kafirai amma ya dauko sirrin musulmi ya ya faɗa mawa kafiran kada ya haka suka ce wata ƙuyyati la takunu illa ma alkhawfil qitali wa salamatin niyya ba a yin kuma irin wannan sai inda mutum yake jin tsoron za a kashe shi sannan kuma dole zaman tuniyar ka tana da kyau akan yin abu na fata an fahimta suka ce Allah ya ce man kafar billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman sannan suka ce summa uh, summa hada ruksatun sannan wannan wato ruksa ne rangwame ne da za a zo a ce ana so za a kashe ka falau sabara hatta qutila falahu ajrun azim inda za a kashe ka a wannan yanayin ladanka ya fi girman wanda ya ɓoye a wannan lokacin suka ainihin wato faɗi wannan magana bayan an kawo kamar yadda imam bagawi ya kawo a littafin shi na tafsiri ibnu kasir ma ya kawo sai ya ce wa an kara qaumun taqiyatul yau amma wasu malamai sun inkarin wannan matsala ta taƙiyya mu'az bin jabal da mujahid ya ce kana taqiyatu fi jiddatil islami qabla istihkam ad-din wa quwwati al-muslimina ya ce ana yin taƙiya ne a farkon musulunci lokacin da addinin musulunci ba shi da ba shi da ƙarfi fa amma amma a yanzu fa a a'azza al-islam fa laysa yanbaghi li ahli al-islam an yattaqu min aduwwihim a wannan lokacin yace a Madina yanzu Allah ya daga musulunci bai taba yiwa ba a ce kana musulmi kana da izza kuma a ce wai kuma ku haɗu da kafiri ka ɓoye masa abin da ke zuciyarka bai isa ba ina fata an fahimta sannan wa yahaya yahya al sa'idu qultu li sa'id bin jubair fi ayyam al-hajjaj inna al-hasan kana yaqulu lakum at bil lisan wal qalbu mutma'innun bil iman al-imam hasan yakan ce taqiya akan yi ta da ainihin wato harshe ne amma zuciyar mutum tana natsa da imani fa qala sa'id laysa fil islam at ba wata taƙiya a musulunci wa inna mat fi ahli harbi kai ana yin taƙiya ne tsakanin kafiran da kuke yaƙi da su suna yaƙi da ku kuma sun yi nasara a kanku ina ba an fahimta to wannan shine to kullum abin da nake so mutane su fahimta akan iya samun ishtirakin kalma a larabci tunda ai attaqiya kalma ce tawa ta larabci to kai ka iya nufin wani abu da ita wani kuma ya nufin wani abu da da ita kaman kalman annikahu wani zai iya ce maka yayi annikahu kai ma ka ce kayi annikahu amma kai me kake nufi kai ka yi aure amma shi zai iya nufin ya yi zina amma ya bugar da kai yana tsammanin kai kana tsammanin cewa ya aure ne inda kalmar annikahu ba tana daukan wannan ba a larabci kan dauki ainihin wato saduwa kai mujarradinta ta hanyar aure ko ba ta hanyar aure ba ina ba ta an fahimta da haka in kun ji malaman musulunci sun faɗa ainihin wato taqiyya wannan shine abin da suke nufi amma wanda ba sauran musulmi ba ba ahlus sunna ba in sun faɗi taqiyya to sabanin ta shine suna nufin munafunci ka ɓoye abin da ke cikin zuciyarka na nifaqa ka bayyana wa mutane saɓanin abin da ke cikin me yake cikin zuciyarka akan wannan suka kawo hadisai an kawo a cikin biharun arwa na majalisi da kuma almahasin da kuma littafin alkafi da kuma masharikul anwar daga hubay bin bashir an sadiq daga jafaru sadiq suka ce na ji babana ya ce wai la wallahi ma ala wajhi al-ard shay'un ahabba ila Allah min at-taqiyya ba wani abu a doron ƙasa wanda Allah yake so irin munafunci ya habib yake ce masa ya hubib innahu man kana lahu taqiya duk mutumin da yake da taqiya to rafa Allahu Allah zai daga shi rafa'ahu Allahu sannan yace masa ya hubib man lam yakul lahu taqiya duk mutumin da bashi da taqiya wada'ahu Allahu sai Allah ya kaskanta shi wannan shine abin da suka faɗa sannan suka ƙara faɗa suka ce isti'malu taqiya wato aiki da taƙiyya fi darar taƙiyya a waje a gidan taƙiyya to wajibin wajibi ne wala hansa babu warware rantsuwa wala kafara ta alaman halafa akan wanda ya rantsuwa akan taƙiyya dan haka ya halatta a wajen mai aƙidar zagin sahabbai idan mutum ya zo ana tuhumar shi da wannan aƙidar ya halatta malamansa sun halatta mai ya ɗauki ƙur'ani ya rantsi da Allah idan kuma ya rantsi da Allah ba komai na kafara akan shi shi yasa duk mutumin da ya rudu da rantsuwarsu to shikenan ka tashi aiki ka gama ya wallahi shi yasa to idan ma ya dauki qur'ani ya rantsa da shi yadda ya da qur'anin ballantana ma ka rudu da rantsuwarsa ina ba ta an fahimta to wasu iyaye kuma da an rantsa masa shikenan su a gurin su an halatta musu in dai za su yaudari wanda bai cikin su ya shigo cikin su to wannan ba matsala bane kuma baka fara a kansa sannan suka ƙara kawowa daga rida suka ce ya ce la dina liman la a alahu duk mutumin da bashi da tsantseni bashi da addini sannan wala imani liman la taqiya lahu duk wanda bashi da taqiya bashi da addini sannan inna akramakum indallahi azza wa jalla a'lamukum bittaqiya Allah fa ya ce inna akramakum indallahi ne su kuma sun ce wanda yafi kowa girma a gurin Allah shine wanda yafi kowa iya taqiya yanda an samu kila tsakanin maganar Allah da wannan ko babu an samu saboda haka ko dai ka ɗauki maganan Allah ko ka ɗauki ta tasu shi Allah ya ce inna akramakum indallahi me a tuƙaƙun su sun ce wanda ya fi girma a gurin Allah wanda ya fi iya taƙiya wannan maganan tana nan a cikin biharun arwa na majalisi da kamaluddin da nuru saƙalani da muntakal asar sannan suka ƙara cewa la dina liman la taƙiya lahu duk wanda ba shi da taƙiya to ba shi da addini wa inna taƙiya walle wannan taƙiyan li'ausa ma bainas sama'i wal ardi wa qala sannan yace man yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yatakallamu fi dawlati al illa bittaqiya fi dawlati da haka duk wata gwamnati da ake a duniya da wani mukami da ake rike da shi in dai wanda ke rike da mukamin ahli sunna ne to wannan suna kiran wannan shugabanci shugabanci ne batil shi yasa muke cewa ba a taɓa yi ba saboda tsabar rashin kunya da tsagiranci a ce kana ce security na jiha kana gwamna guda sannan a garin da aka haife ka anan ka taso ka je zaka shiga wata unguwa ɗaliban wani malami saboda tsagiranci su taho su tare ka su ce wai sai dai ka sakko daga mota ka taka ka tafi kasa ba a taɓa wannan ba sai a jihar kaduna wannan an yi abin a zaria wanda ya san an yi haka ya san an yi haka to shi yasa muka ce wannan rashin kunya ne mu kuma ba ma karantar da ɗaliban mu rashin kunya kuma mu ba a karantar da mu rashin kunya ba mala bakar kuma karatu ya karantar da mu kuma wannan akan shi muke yi to amma tun da abin ya zama rashin kunya rashin kunya a ma manya a ma ƙanana duk wanda ya mana rashin kunya daidai muke da shi shi yasa banzar da kuka ci da yanzu ba ku isa ku ci ta ba ta yadda abu malaman sunna da gida gida yadda aka yi da billahi lazi in mutum yana ganin karya ne yanzu ya gwada ya gani yawa mutum ya san inda muke mun san inda yake yadda mutum ya san hanyar da muke bi shi ma mun san hanyar da yake bi ko kuwa duk wanda ya ce wuta kara ba za ta kwana sai ta kwana tana ce shi ma sai ya kwana bai rinsa ba wallahi wannan shine wannan yana daga ciki don haka wannan yana daga cikin abin da muke faɗa ba a taɓa wannan ba ba a taɓa wannan ba a kowace jiha sai a wannan jihar ta Kaduna saboda tsaba tsagiranci da rashin kunya wannan rashin kunya ne ina ba ta an fahimta amma abin da zai baka mamaki lokacin da arne yake gwamna ba a mai haka ba ko kuwa dan kusan wato alladina kafaru ba'duhum awliya'u uba wannan yana daga cikin sannan suka ce ya gafirullahu lil mu'minina Allah zai gafara ga mu'minai kulla zambin kowane irin zunubi sannan ya tsarkake shi a duniya da lahira ma khala zambai ne matakar bar zunubai guda biyu ba banda zunubai guda biyu akwai tarkut taqiyya sannan daga cikin zunubban da in mu'minin da in ya je gaban Allah Allah ba zai yafe masa ba akwai barin taqiya in dai ka bar wannan taqiyan to a gurin su zunubi ne wanda in ka je lahira Allah ba zai yafe maka ba sannan bakir suka ce ya ce attaqiyatu min dini wa dini aba'i wannan munafinci shine addinin su shine addinin iyayensu a wani lafazin wala dina liman la taqiya lahu duk mutumin da bashi da taqiya bashi da ainihin wato addini wannan yana daga cikin alfas sannan suka ƙara kawowa daga sadik suka ƙara cewa ya ce lau qulta anna tarika taqiya ka tariki salati lakunta sadiqan inda zaka ce mutumin da ya bar taqiya daidai yake da mutumin da ya bar sallah sallah tana daga cikin rukunin me musulunci to a gurin su duk mutumin da ya bar taqiya daidai yake da mutumin da ya bar sallah a gurin su shi yasa ba wani abu da mai aqidan zagin sahabbai zai in yadda da shi babu babu kuma ina faɗa muku wannan magana in kuka ga mutum yana sassauci akan aqidan nan to ɗayan biyu ne ko dai jahili ne bai karatun addini ba ko da ka gan shi da riga ta addini in ko ya yi karatun addini to tantagar ya tsaba tsantsagaron munafunci dan ƙarya dan masa zuciya to kenan sai ya ce a ba su uzuri a zauna lafiya a yi waye wannan yana daga ciki sannan suka ƙara kawo irin wa'annan ainihin wato cewa attaqiyatu min dinillahi wala dina liman la taqiya lahu wallahi laula taqiya ma ubidallah ba dan taqiya ba ma da ko bauta ma Allah ba za a yi ba haka suka ainihin wato faɗa to irin wa'annan suna nan shi yasa shekul islam bin taimiyya bayan ya kawo irin waɗannan nasoshin ya koro bayani a cikin minhajus sunna sai ya ce wan nifaqu zandaka munafunci da zindiƙanci shine a bayyana musulunci a baki a ɓoye kafirci a zuciya fil rafidati aktharu minhu fi sa'ir tawafi ya fi yawa cikin aqidan masu zagin sahabbai fiye da kowace ƙungiya a duniya wato zindiƙanci ai yana daga cikin zindiƙancin da za mu magana akan shi yanzu yanzu da idan ana magana cewa suna zagin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kun san mutanen da kuka suke cewa an musu sharri ba haka bane yanzu ya bayyana ana yi ko ba a yi ana yi to shi yasa muke faɗa wannan maganan bitta'aki yake cewa balla budda li kullum minhum shu'batun minan nifa yace duk wanda ke wannan aqida sai ka samu akwai wani bangare na munafunci tattare da shi akwai wani malamin da ya rubutu yace shi a duk ƙungiyoyin duniya bai taba ganin ƙungiyar da ta tara sifofi na munafikai mi'a fil ba irin wanda suke cikin ta yace fa inna asasan nifa yace domin foundation na munafunci inji ibnu taymiya allazi bunia alaihi alkadhib wanda aka gina ƙarya a kansa wa an yaqula ar-rajul bi lisanihi ma laysa fi qalbihi mutum ya faɗa abu a zuciyarsa a bakinsa wanda ba shi bane a zuciyar kama akbar Allah ta'ala anil munafiqina annahum yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim kamar yadda Allah ya bada labari cewa munafikai suna fadar abu a bakin su wanda ba shi bane a zuciyar sai ya ce ta taj'alu hada min usuli diniya to sai masu aqidan zagin sabai sai suka ɗauko wannan ayar sai suka sanya shi ya zama usul daga cikin usul addinin su wato tusammihi attaqiyya suna ce masa attaqiyya wata tahaki hada suna ruwaito irin wa'annan hadisan an a'immatu ahlul baiti daga wato a'imma na ahlul baiti alladhi barra'ahum Allah an dalik wanda Allah ya kubutar da su daga taqiya hatta yahku an ja'far as-sadiq annahu qala at-taqiyatu dini wa dini abai har sai da suka hikaito daga Ja'far as-sadiq ya ce munafunci shine addinin mu shine addinin iyayenmu yace wa qad nazzaha Allahu al-mu'minina Allah ya tsarkake masu imani min ahlil baiti wa gairihim an dalika daga mutanen gidan annabi da wasunsu bal kanu min a'zamin nasi sidqan wa tahqiqal iman ya ce ahalu baitin manzan Allah su ne mafi gaskiyar mutane wajen imani da kuma imani tabbatacci ina ba ta an fahimta ku ji magana mai tsada da ibnu taymiya yake faɗa akan mutanen gidan manzan Allah ya ce wa kana dinuhum attaqwa ya ce addinin mutanen gidan annabi shine attaqwa lal taqiya ba taqiya ba ya ce wa qaulin lahi azza wa jalla la yattakidu al mu'minuna al kafiruna ila akhir al aya ya ce falaisa ainihin wato yake cewa illa an tattaqu minhum tuqa yace innamal amru innama huwa al-amru bil ittiqa'i min al-kuffari wannan Allah ya umarni ne yadda mumini zai kare kanshi daga wa daga kafirai shi yasa matsala ta farko tunda ko ga kuna zaune tare da mutanen nan amma suna muku taqiyya to su sun dauka su ne musulmin ku kuma kafirai ne da Allah ya ce ba a ma kowa taqiyya sai wa sai kafiri illa an tattaqu minhum minwa min al-kuffari to sannan za ku masa taqiyya to kana zaune tare da mutum ya ce kai musulmi ne sannan yana maka taƙiya yanzu me ya dauke ka kafiri ya dauke ka saboda haka wannan shine kuma wallahi duk wani musulmi da ka sani in dai ba su ba suna kallon shi a matsayin arni ne kuma wannan magana za ta fito yake cewa eh, ainihin wato lal amru bin nifaqi wal kadhib Allah bai umarni ayi munafinci da ƙarya ba wallahu ta'ala qad abaha liman kuriha alal kalimatul kufri Allah ya halatta ga wanda aka masa tilas akan kalmar kafirci an ya takallama biha ya furici da wa da kalman amma idan kana qalbuhu mutma'innun bil imani amma in zuciyarsa tana tsanar imani ma lam kun lakin lam yukrih ahadun min ahli albayt ala shay'in min dalika hatta ababakar radiyallahu anhu ya shiga wata magana daban cewa sai na abubakar bai tilasta ma kowa sai ya ainihin wato yi masa baya ba to shi yasa duk abin da zaka kawo na yaban sahabbai a cikin littafin su cewa ali bin abi talib shi ya ce ma ba wani mutum da zai fifita ni akan abubakar da umar sai na masa haddin bulalan makaryaci sai su ce wai ta kiya ne wai ali bin abi talib tsoro ya je ya faɗa shi yasa in ba dan haka ba ai za a hukunta shi duk abin da zaka kawo na yabo sai su ce ta kiya ne imamai suka yi ta kiya imamai suka yi sai ma ka rasa sanin me ta kiya a duniya to da wannan munasabar nake cewa wato shine mutanen da yake masu hukunci ne hukamu su ji tsoron Allah za mu bar wannan duniyar kuma za a koma gaban Allah babu wani mai shugabanci yanzu a ƙasan nan da zai da a fito ana zagin babarsa a ce a zauna lafiya mu kuma matar annabi ta fi babar kowa a duniya a gurinmu wannan yana da gaske shi yasa na zo da wannan zan kunna kuma wannan dukkan wanda ya kamata mu bi mu ainihin wato bashi za mu ainihin wato bashi don a ji. wato yanayin halin da ake ciki akan abubuwa da ainihin wato sama ina fata an fahimta wannan yana daga ciki akan abubuwan da ake ainihin wato yi to biyu bayan waɗannan muhajir da duk abin da kaga an farar bayan waɗannan addini a ɗauko wata wasa salaf ha ilaihi al-ikhwana ma asala yace fa in qulta irin wato Kano idai tattare yake wa karnin sahabbai da tabi'ai da sunnatul khulafa a jafi ya same suna as-sarimul to nan gaba sai mun matsawa zazzakin mun ɗauko shi mun taka taro suka ce ce wannan kuma na ce ilmin da baya ganin kimar ma wannan ba muna yaƙi akan shi ballanta na taɓa tunda ibnu miya maƙiyi ne na ali to sai a ce ai ba bangaren sufaye sai a ɗauko zikiri wannan shine wani da kuma ya fi kuma yi to wannan bayanin za mu saba to wani kai magana shi kenan sai ya bani shakar wala kai kasidu bai tuka na zagin na na aisha a cikin watan ramadan din nan aisha wa hafsa wa hind wa ummul hakam allahumma wa da'if la'nataka wa ba'saka على الذين كفرا نعمتك وخونا رسولك واتهما نبيك اللهم لعنهما وابنتيهما وكل من مال ميلهم وحدا حذوهم وسلك طريقتهم وتصدى ببدعتهم لعنا لا يخطر على بال كملت تبخلت ولو يا بنت شيخ الضلال يا بنت شيخ الضلال عجمل بين الرجال من تخيرت القتال حاربي بظهر وليد حاربي الباري يلعن والانام باري يلعن والانام كل من يضد ina so ne in sashi ku gama jin waƙoƙin sannan sai in shari akan waƙoƙin بامرأة لوط ذكرك بامرأة لوط ذكرك بامرأة لوط والمثل واضح جليه والمثل ايه والمثل واضح جليه ثبت يداك يا عائشة المجوني يا من رضعت الغدر من ثدي الخؤون تبت يداك وكل من شرب الخنا من منبع الأقدار والحقد النتوني فالإفك في دين الحميرة قربة والقذف نافلة لدى أهل النجوم يا قاذفة الأعراض إنك فاحشة ودليل فحشك في النصوص والمتون إن مر موضوع الحميرة فرمها في مقعد المرحاض والتسحب سفور شي wannan yasir kabis din ya zo yake faɗa a ranar da yake jawabi maganar shi ta farko bayan buɗe taro da muqaddima yake cewa a yanzu da nake magana da ku wallahi ina tabbatar muku na aisha tana wuta anni uridu an uthbita anna aisha bint abi bakr al-yawm fi an-nar yana fata an fahimta. to wannan yana daga cikin maganganu da haka duk wanda yake ganin mun yi zafi to ya haƙuri ba iyayenmu aka taba matar annabi muhammadu ake taba wanda ko mutum bai jin larabci ya ji abin da yake faɗa cewa yanzu wannan sidin kuma za a same shi a sautin rijali suna gurin mal abubakar cewa ya tabbatar a yanzu cewa lana aisha matar annabi tana wuta wayannan mawakan da kuka gani a wajen munasabar wato hafala suka shirya ta murna da ranar da lana aisha ta mutu a ingila aka ɗauko mutum mawaka mutum hudu suka zo suka yi waka waƙar da yar iska zaune gari banza a kaduna bai kamata a yi mata wannan ba kuna dai jin abin wannan mawakin yake faɗa wanda yake jin larabci amma haka aka zo aka yi wa'annan baituka akan matar annabi muhammadu to wai kuma wai haka wai saboda munafunci wasu abin da ke gabansu sun daina a haka wai ake so a haɗa kai saboda haka da mu da ake shugabanta da masu shugabancin wallahi za mu mutu za mu je gaban allah a wannan nan ƙasar akwai garuruwan da a munasabar bikin ashura ake nemo karya a ɗaura mata igiya a sa kaya ana yawo ana kiran wannan ita ce indo yar garbati wannan ita ce na na'isha kuma sarakuna na kallo ba wanda ke magana saboda ba iyayensa ake zagi ba masu mulki na kallo ana ba wanda ke magana saboda ba iyayensa ake zagi ba amma yau da wani zai fito ya zagi mamar shugaban kasa ko ya zagi mamar wani sarki za ka yi mamakin yadda garin nan zai ɗauki ɗin amma matar annabi muhammadu a fito a ce yanzu tana cikin wuta wannan ita ce aƙidar sannan kuma don munafanci a zira ainihin wato ido to shi yasa akwai wasu bayanai da za su ainihin wato ƙara biyu baya bayan wannan to wannan har yanzu fa bayan wannan bayanin inda za ku haɗu da wannan mai aƙidar in ya san kai baka san wannan ba to zai iya rantse maka da Allah cewa ana musu ƙarya ne ba sa yi dan ya yaudare ka kai da baka san aƙidar ka shigo cikin wa cikin aƙidar kuma mafi yawancin duk wanda suka shiga aƙidar zaka ga yaudarar sa aka yi suka shiga ciki ba wai karatu bane yasa suka shiga cikin ainihin wato aqidar ina ba ta an fahimta Allah ta'ala ya shirye da mu wannan shine bayanin da zamu yi idan kunne ya ji jiki ya tsira da wannan nake cewa billahi allazi la ilaha illa hu babu yadda za a mutum ya fito ya ce ma matar annabi Muhammad arniya mu kuma mu yadda da musuluncinsa duk wanda ya ce ma matar annabi muhammad arniya shine katon arni na farko kuma billahi allazi har abada ba za mu yadda da musuluncinsa ba kuma mun yadda mun yanki hanzari mu je gaban Allah da wannan akan mutum ya ce matar annabi Muhammad kafara kuma mu yadda da musuluncin sa ba zai yi ba ai ba zai yi ba ai ba za su taba haduwa ba ka ce mata annabi Muhammad arniya kuma kai ka zauna a musuluncin ai ba zai yi ba su da Allah ya ce wa zakurna ma yutla fi buyutikunna min ayatil lahi wal hikma inna Allah kana latifan khabira sannan ka zo ka ce musu kafirai kuma kai ka zauna a ciki saboda haka zance na gaskiya wa'annan mutanen ba abin da ya hada su da addini ta kusa ko ta nesa sai dai ta suna kawai wannan ita ce maganan gaskiya kuma wannan ya sa za ka ga duk mutumin da ya matsa akan su yadda ka san cultism to duk abin da baka tunani na sharri da kage sai sun masa an wa malam albanin zaria lokacin da suka buga in ba kuma ta ba a jarida cewa mu wata mata ciki ba shi yasa ya zai allura ta tono galma ba an yi wa malam mansur na sakkwato shi ma nashi sharrin aka zo wani je kaset ya ɗauki irin murya shi ya batanci akan iyayen manzan Allah aka zo aka yada a gari aka ce shi ne in za ku iya tunawa kwanaki akwai wani bidiyo kaset da aka dinga yawo da shi na wani mai ruka za ku iya tuna cewa ga shi ya je zai ma wata mata ruka an kama shi zai fasikanci da ita to abin da ya faru shine wannan dan uwa yana yin ruka sannan ya rubuta littafi akan auren mutu'a ya matsa musu ya takura musu sun rasa yadda za su yi da shi da suka rasa yadda za su yi da shi sai aka kira shi aka ce ya zo zai ma wata mata roƙa ba ta da lafiya da ya zo inda ya zo sai ya ga mata guda biyu ne a gidan da ya zo ɗayan sai ta faɗi kamar ba ta da lafiya aldanin sun bige ta ya fara yi mata roƙa ɗayan sai ta fita daga ɗaki ashe fitan da ta yi ta je ta kira mazan da suka yi kwantan ɓona dama ana jiran zuwan shi ana zuwa in faɗa maka suka dinga dukan shi suka mai tsirara shi ai yanzu ya zo ne zai fasikanci da ita wannan shine abin da ya faru in ba ku san abin da ya faru ma to shi yasa in kana ruka kai ahli sunna ne in baka san mata ba aka ce ka zo ko mutuwa za ta sai dai ta mutu wallahi kar ka ji wallahi ina fata an fahimta in za a ɗauko ta a kawo a kawo in ba za a kawo ba ta daɗe ba ta mutu ba wallahi ina fata an fahimta ko mutuwa za ta ta mutu wallahi in dai baka san ta ba a ce wai ka je wallahi gara ta mutu ina fata an fahimta to wannan sharrin ana ta yi don haka in kun ji nan gaba an mana sharri to mun kai matakin ai mana wannan shine Allah ta'ala ya shirya da mu wannan shine shi yasa Allah madaukakin sarki yace wa yuhaddirukum Allahu nafsa Allah yana tsoratar da ku kansa wallahu ra'ufun bil iba wa ila Allahil masir a ainihin wato makoma ta tabbata ne ga Allah shi kaɗai aya ta gaba Allah ya ce mi ma fi sudurikum هُوَ يَعْلَمُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ mutanen duniya in mutane sun ɓoye abin da ke cikin kiradan autu gudu ko sun bayyanar da shi naka malamai suka ce akwai takadiri ul in tukfu ma fi sudurikum min mahabbatil kafirina in kun boye abin da ke cikin zukatan ku na san kafirai ko kun bayyana ya alamuhu Allah shi Allah ya riga ya sani ko ka bayyana ko ka boye shi Allah ya riga ya sani saboda me wa ya alamu ma fi samawati wa ma fil ardi dan ba abin da ke cikin kirjinka ba a'a abin da ke sama da ƙasa ma Allah ya sani sannan wallahu ala kulli shay'in qadir kowane irin abu Allah yana da iko a kansa don haka zuciyarka shay'un ne wani abu ne don haka Allah yana da iko a kanta aya ta gaba Allah ya ce yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد يوم dinnan malamai suka ce wato wannan wasu suka ce ainihin wato zarfu ne wasu suka ce maf'ulin bihi ne li fi'lin wa fa'ilin ma taqdiruhu yawma ka ambatan musu akwai wani wuni da kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara ranar da kowace rai za ta samu abin da ta aikata a halacce a gaban Allah da haka malamai suka ce wa yuhaddiru Allah ta'ala nasa min hawli qiyama Allah yana tsoratar da mutane na tsoron ranar wannan wuni wa huwa yawma tajidu fihi kullu nafsin ma amilat fil hayati ad-dunya hadiran amamaha shine ranar da kowace rai za ta samu abin da ta aikata na aiki a gaban Allah gashi a halacce shine yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara abinda duk ta aikata na ainihin wato aiki a gaban Allah a wani gurin Allah ya ce la mu bi yawmil qiyamah da haka suka ce wannan ladan za'ida ce littauki takadirin shi mu bi yawmil qiyamah ina rantsuwa da ranar tashin alkiyama sannan wala mu bin nafsin lawama ina rantsuwa da rai allawama wasu ka ce allawama ita ce ran da take ta zargin kanta kullum akan ta takaita akan aikin alheri mutum ya yi da yawa amma ganin yake bai ba ba yi amma ganin yake bai ba sai Allah ya ce a ayi hasabul insanu yanzu dan adam yana tsammanin Allah na jama'a idama ba za mu tara kasusuwansa ba idan ya mutu Allah sai ce bala na ala an nusawiya banana muna da iko wallahi mu tara kasusuwan dan adam idan ya riga ya mutu bal yuridul insanu liyafjara amama dan adam har Allah yake cewa yas'alu ayyana yawmal qiyamah mutum ma yana tambaya yaushe ne ranar alkiyaman nan wannan yawan wata kullu nafsin ma amilat min khairin muhudara sai Allah ya ce fa idza bariqal idan walƙiya ta haska kaga baka ganin walƙiyar da kyau da kyau gani ya samu matsala wa kasafa sham wa kasafa alqamar wannan watan an kisfe shi sannan wa jumi ash-shams wal qamar rana da wata an tara su guri daya ba Allah ya yi mana magana cewa wa shamsu tajri li mustaqarrin laha ba sannan Allah ya mana magana cewa la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wala ina fata an fahimta wannan hanyar sa daban wannan hanyar daban to da kagan kaga wajmi ash-shamsu wal qamar rana da wata an hada su guri daya ya qulul insani yawma idin aina al-mafar dan adam a ranar da ce to yanzu fa ina za a gudu Allah ya ce kallala la wazar baka da inda zaka bauɗe baka da malaba baka da gurin gudu saboda mai ila rabbika yawma idin al-mustaqar matabbata a ranar ta tabbata ne zuwa ga Allah kowa zai koma a wannan ranar Allah ya ce yunabba'ul insanu yawma idin bima qaddama wa akhar ranar da za a ba kowane dan adam labari akan abin da ya gabatar na aiki ina fata an fahimta dan haka sai Allah ya ce a wannan lokacin balil insanu ala nafsihi basira kowane dan adam ya fi kowa sanin kansa in aikin alheri ka je da shi ka sani in ma na tsiya ka je da shi ka yi me ka sani ina fata an fahimta wannan yana daga cikin hadisin adi bin abi hatim ta'i yace manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu allah babu wani daga cikin mutanen duniya kowa ya shi da sannu sai allah ya magana da shi yace laisa bainahu wa bainahu turjumanu tsakaninka da allah sanda zai tambaye ka ba wanda zai maka translation in allah ya tambaye ka ya tambaye ka akan abu kana ji ko da larabci za a yi koma da hausa za a yi koma da me za a yi to an dai gama manzon Allah ya ce fa yanzur mana minhu mutun zai duba damansa fala yara illa ma qaddama ba zai ga komai ba sai abin da ya gabato ma Allah da shi na aiki wa yanzur ashma'a minhu fala yara illa ma qaddama mutun ya duba hagun shi bai ganin komai sai abin da ya zo da shi na aiki manzon Allah ya ce wa yanzur bayna yadihi fala yara illa an-nara tilqa'a wajhi sannan zaka duba gabanka dama ga abin da ka zo da shi na aiki hagu haka sannan gabanka ga jahannama na jiran mutum da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fattaqun nara ku ji tsoron wannan wutar walau bi shiqqi tamra shine wa ma amilat haka nan wa ma amilat da duk abin da rai ta aikata min su'in wanda yake mara kyau tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida mutum dai so a ce ina ma a ranar tsakanin shi da abin da ya aikata mara kyau akwai tazara mai nisa sannan Allah ya ce wa yuhaddirukum Allahu nafsahu Allah yana tsoratar da ku ainihin wato kansa malamai suka ce wa yahdirukum Allahu nafsahu min nafsihi wa iqabihi da haka irin wannan nasin haka ake barin shi kamar yadda annabi Isa yake cewa wato in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika ka bar shi haka karka ka zo kai wani tawili wannan bata ne wannan yana daga wallahu ra'ufun bil ibad Allah mai rangwame ne akan bayansa annahu rahimun ra'ufur rahimun domin Allah mai rangwame ne mai jin tausayi hubbu an yastaqimu ala siratil mustaqim yana son bayi su tsaya akan tafarkin sa wa dini qam da kuma addinin sa mai kakki kamar yadda al Hassan al-Basri ya ainihin wato faɗa da shi da wasu sauran malami to ana nuna cewa lokaci ya cika saura minti biyar za mu tsaya a nan gobe za mu tashi kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni za mu faɗi kuma alama guda goma da ake gane masoyin annabi da ita kowa sai ya riƙe duk wanda ka ganshi da wannan alama guda goma to alama ne masoyin annabi muhammadu ne duk wanda ka gaba wannan alaman to kawai da'awa ne kamar yadda yahudawa suka ce su ma waliyan allah ne ko kuwa to kowa ma zai iya da'awar abu wadda awa kuma in ji busairi malam kam alaiha bayyinatun fa abna'uha iyawu. Allah ta'ala ya shirye da mu subhanaka allahumma da bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ka ilaika assalamu alaikum wa